daya harfan bi arfin lafzan bi lafzin kada wani yazo ya ce ƙarya muka yi musu cikin wannan littafin na oga Alhaji Ibrahim eh Alhaji Ibrahim eh a a shi wannan aba shi ne ciyaman din ba ko ko a eh to shek ai yayi wa shi ɗayan ma juyin mulki dan naji yanzu kawai nizantan sama na ji ana yi ai yayi wa ɗayan juyin mulki yayi ku to a cikin wannan littafi na kashiful ilbasi in ka je cikin shafi na saba'in da bakwai tsaya ka ji yanda wani waliyi yake cakuɗa maza da mata nan ne na ce idan na zo nan gaban nan zan sa wata wallahi ta faɗi ta je maulidi kawai ta ga ana ta rungume-rungume ta shigo aka ce a taɓa hadiya kaza kaza ta ce wai yazi billahi wallahi wayannan mutanen ba sa son gyarawa ƙarya suke lokacin da wannan baiwar Allah ta ga abin da ya saba wa hankalinta ana taɓa-taɓa cewa hadiya a wajen maulidi fa sai abin ya firgita ta sai ta zo social media ta zo facebook ta kafa kyamararta ta sa wayar ta yi bayani wallahi da aka kwana biyu sai aka janyo ta ɗaki sai aka kai ta wani peji sai aka yi mata wayo sai aka zo aka ringa dabaru aka ringa lallaba ta ana caccanja abin saboda ta gani ta faɗi gaskiya tsaya mu sa ta kuji yanda ta faɗi eh haka wallahi suka ringa taɓa taɓa a wajen maulidi eh sannan sai mu ga waye ya koya haka shi wunai ne alaikum. barkamu da safiyar juma'a fatan kowa ya tashi lafiya Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin sa sharrin da ke cikin sa Allah ya tsare mu da shi jami Muhammad na da Muhammad sallallahu akwai wani abu da yake faruwa a a cikin ɗarikatul tijjaniya wanda abin ya daɗe dan taɓa experiencing abin nan a rayuwa ta bashi 2014 maulidin ƙasa a Gombe na da bai zan je maulidin ba saboda ban da wa'inda zan tafi da su in group sai daga baya sai na zo na shawara na ce kawai let me go lokacin da na shiga gombe dare ya yi kusan 2:30 na dare saboda hold up din da ke hanya so sai irin muka waya da wasu iya suka ce mun ai maryam mun shigo tun ɗazu muna gidan annabin gombe sai na ce annabin gombe ka ce eh sana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so yadda irin ni na je gidan na same su duk wanda ya zo sai in ga an rungume shi anya ne ni ma an to za a rungume na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mutumin dattijo ne ga gemu ga komai so i was scared irin sai na ce mishi sai ɗayan ya kira shi su ba su san ba fulata ba ce sai ɗayan sai yake ce mishi da fulatanci kai ai ba kowa bane yake cikin wannan tafiya ai bai kamata da kaga mutum baka san shi baka je ka tunkare shi sai na kira wani sha'iri ba zan kama sunan shi ba sai na kira shi sai na ce shi ni ba gane ina guri kaza sai dinga mun dariya sai ce ke dama baki sani ba sai ce wallahi ni ban sani ba so da na ce mishi ban sani ba sai ce ina ina sai ne mishi kwatance inda nake sai ya ce min to bari zai zo ana cikin haka sai ga wasu yan kaduna sun zo so muka zauna da aka yi tafira haka ko bacci ban iya yi ba first in the morning na fara wanka muka bar gidan su da muka je sai na ga irin wannan ya kama maman wannan wannan ya rungu maman wannan so a lokacin ma akwai wacce ita ta zo daga kaduna amma sai wai mijinta wai ya ce ma shi wannan wanda suke kiran annabin gwamnan cewa ga matar shi nan yi duk abin da zai yi da ita so da safen sai na ji ba fulata nan